ku na subscribe sannan ƙararrawa sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani habal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa in Allah ya so ya yarda. Insha Allahu a yau kuma a wannan lokaci zan yi bayani ne akan maganin gagararin cututtuka. Da yawan lokaci akan samu cututtuka da suke jikin ɗan adam wayanda wani lokacin za ka samu ba a san menene ya haddasa cutar ba wasu su ce aljanu ne wasu su ce sihiri ne wasu su ce kaza ne wasu su ce kaza ne kowa dai da irin abin da zai iya faɗe a matsayin dalilinsa da yake tunanin shine ya kawo wannan lalura mafi yawa irin wannan rashin lafiya idan ta samu ɗan adam za ka ga kusan duk wani magani da za a gwada an gwada amma ba a samu waraka daga wannan cuta ba to insha Allah a yau zan faɗi wani magani wanda ake iya haɗawa a yi amfani da shi ga cutar da aka rasa gane kanta kai ko da cutar tana da alaƙa da sihirin ko tana da alaƙa da shaiɗanin don Allah ya so ya yarda wannan maganin zai matuƙar tasiri a kanta kuma za a samu waraka da gareta ta cikin sauƙi insha Allah abubuwan da zan faɗa waɗanda za a iya yin amfani da su abubuwa ne simple masu matuƙar sauƙin samu in ma a Najeriya kake a 'yan kuɗinka naira dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗan wani abu ta ishe ka ka haɗa dukkanin waɗannan abubuwa abubuwa ne ƙwara kala goma sha biyar ake haɗawa kuma dukkaninsu abubuwa ne masu sauƙi simple don haka kowa sai ya saurara ya ji da yardar Allah za a samu dalilin waraka a cikin wannan al'amari insha Allah abubuwan da ake amfani da su da farko dai za a nemo citta za a nemo citta mai kwanso ma'ana a citta wacce take yar dunkulalliya haka mai 'ya'ya a ciki wacce ana ce mata citta mai 'ya'ya ita kuma waccan citta jinja zanjabil su nake nufi sannan abu na uku sai a nemo kanamfari karanful sannan sai a nemo kimba sai kulla sai masoro sai tafarnuwa sai fasakwari sai barkono sai gishiri ɗan kaɗan goma kenan ba sannan sai kuma a samu akwai wani abu na nan da ake cira wajen masu sayar da kanwa wanda ake kira da suna mangur sha ɗaya kenan sai a nemo itacen sanya sha biyu kenan sai a nemo wato kifi tarwaɗa shi ma ɗan guntu ake sa in aka sa da yawa maganin ba zai shawo ba ɗan kaɗan ake sakawa sannan sai abu na sha hudu shi ne flasco flasco irin wanda ake sha ana wankin ciki da shi shi nake nufi to daga nan kuma ah, idan aka gama haɗa waɗannan abubuwa ga baki ɗaya sai ya zama na cewa duk an a'auna su daidai misali wanda ake son su zama 'yan kaɗan a ciki shine barkono tafarnuwa gishiri mangul sai kifi tarwaɗa wa'annan guda shidan su ne ake son su zama 'yan kaɗan kaɗan a ciki domin duk wanda ya yawa a cikinsu to zai hana a sha maganin wannan shine idan aka haɗa waɗannan abubuwa sai a zuba su a cikin tukunya sai a zuba ruwa kamar lita biyar galon ɗaya sai a dafa sai sun tafasa sosai sosai sai a sauke a tace sannan sai a zo a karanta surorin alkur'ani mai girma a cikin wannan wato magani da aka dafa surorin da ake karantawa su ne suratul yasin suratul mulki suratul rahman da suratul waƙi'a wayannan surorin guda hudu su ne wa'inda ake karantawa a tofa a cikin wannan magani sai a ba wa mara lafiya ya sha in allah ya so ya yarda kafin ma a gama sha za a fara ganin sassaucin abin wannan maganin ina da cikakken garanti a kansa lallai yana maganin cutar da ma ba a san kanta ba domin ban manta a cibiyarmu akwai wata mata da ta taɓa zuwa sai da shekara ta talatin tana fama da mura wacce in dare ya yi ba ta iya numfashi da hancinta sai dai ta yi numfashi da bakinta tana ta fama ta yi magunguna ba ta san adadinsu ba amma da allah ya kawo iyakar cikin ikon allah da muka haɗa mata wannan maganin tana yin amfani da shi shikenan ta rabu da wannan matsala don haka wannan magani yana aiki kwarai da gaske ga irin wa'annan al'amura da fatan allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah kuma ya yi mana dukkanin masifu da bala'ai da suke damun al'ummar duniya ga baki ɗaya Allah ya yi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.